sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare da da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. A yau Alhamis goma ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da da ɗaya. inda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe hudu da rabi na marece a nan gundumar Columbia. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna tafe da rahoto a kan ƙara jaddada matsayin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari game da 'yan ta'adda. Haka za a ji matakin saka kafan wando ɗaya da gwamnatin tarayyar Najeriya ke shirin yi. da kamfanonin sadarwar yanar gizo. Muna kuma tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. Daga bisani sai mu kammala shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sanarwar da shugaban Amurka Joe Biden ya fidda a yau Alhamis cewa gwamnatinsa za ta ba da gudunmuwar rigakafin coronavirus na kamfanin Pfizer guda miliyan 500 ga kasashe marasa karfi da masu matsakaicin karfin tattalin arziki guda 92. Amurkar ta yi hakan ne da nufin 'yantar da kanta daga sunan kasar da ke ajiye rigakafi mai tarin yawa. Babu lokaci ko damar da tafi wannan da Biden ya yi amfani da ita don yin sanarwar wato kwana ɗaya kafin fara taron kolin ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya da za a yi a garin Cornwall da ke Birtaniya. Ta yin hakan ya share fagen wasu ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki su masu basahu. a cewar fadar white house za a kai wa kasashen rigakafin guda miliyan 500 daga nan zuwa watan yunin shekara mai zuwa ciki har da rigakafi guda miliyan 200 da za a kai musu zuwa ƙarshen shekarar nan ta 2021. Gwamnatin Biden ta ce gudunmuwar za ta zama wani tubalin ƙoƙarin haɗin gwiwa da ƙasashen demokuraɗiyya ke yi na yi wa jama'a rigakafi a faɗin duniya. Rahotanni da ke fitowa daga Myanmar sun ce hukumomi sun gabatar da sabbin tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa akan shugaba Aung San wadda aka hambarar da gwamnatinta. ta. Kafar yada labaran gwamnatin kasar ta Global New Light of Myanmar ta faɗa a yau Alhamis cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta gano hujjoji da suka nuna cewa suci 'yar shekara 75 ta aikata laifin cin hanci ta hanyar amfani da mukamanta dangane da tuhume-tuhumen da aka gabatar a kanta a baya na cewa ta karɓi kuɗi wuri na guga wuri dala dubu ɗari shida da zinari ba bisa ƙa'ida ba da kuma wasu sabbin zarge-zargen da suka hada da yin amfani da filayen gwamnati ba bisa ƙa'ida ba don amfanin gidauniyar tallafinta. rahoton ya ce an gabatar da tuhume-tuhumen kan suci ne a ƙarƙashin dokar yaƙi da cin hanci da rashawa mai lamba hamsin da biyar. wacce ta tanadi hukuncin ɗaurin shekara sha biyar a gidan yari idan aka same ta da laifin. Tun bayan da sojoji suka yi wa gwamnatin ta juyin mulki ranar ɗaya ga watan Fabrairu suki ke tsare, tana kuma fuskantar tuhume-tuhume a kan manyan laifuka da yawa da suka hada da mallakar wasu wayoyin hannu marasa lasisi da saba matakan kariyar COVID-19 da saba dokokin sadarwa na ƙasar da kuma tunzura jama'a. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane sha ɗaya ciki har da yara takwas suka mutu bayan da wani gini ya ruguzo kan wani ginin a Mumbai a daren jiya Laraba a cewar jami'an ƙasar. Lamarin ya faru ne dab da karfe sha biyu na dare a wata unguwa da ke arewacin birnin Mumbai bayan da aka yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda ya haddasa ambaliyar ruwa a sassan babban birnin na India. mazauna birnin sun haɗu da jami'an kwana-kwana da na tsaro wajen ƙoƙarin ceto mutanen da suka makale a baraguzan gine-ginen mutane takwas kuma sun jikkata an kai su asibitocin da ke kusa don jinya rugujewar gidaje ya kusan zama ruwan dare a birnin mumbai a lokacin damina jiya laraba ne karan farko da aka yi ruwan kamar da bakin kwarya a birnin a bana Dan takarar shugaban kasa a Peru, Pedro Castillo, na kirarin samun nasara a babban zaben kasar da aka yi, amma abokiyar adawarsa Keiko Fuhimuri na nuna cewa an yi magudin dabban kuri'u a zaben da aka yi a wannan makon. Keiko ta yi kira ga kotun zaben kasar da ta yi watsi da kuri'u dubu ɗari biyu da aka kada a zaben da aka sake yi ranar Lahadi, wanda aka kara tsakaninta da Castillo. kotun kuma ta sake duban kuri'u dubu ɗari uku da aka kada duk da cewa bata gabatar da wata hujja ba game da ikirarin nata castillo ne ke kan gaban keko da kaɗan inda yake da kuri'u kashi hamsin da ɗigo biyu ita kuma tana da kuri'u kashi arba'in da tara da ɗigo tara yayin da aka kusan kammala ƙidayar kuri'un yanzu Keiko tsohuwar 'yar majalisa ce da aka taba kullewa a gidan yari a zaman wani bangaren bincike a kan cin hanci da rashawa da aka yi a kasar ita ce diyar alberto fuhimori tsohon shugaban kasar da ke gidan yari yanzu haka don daurin shekara 25 saboda laifin cin hanci da rashawa da kuma kisan wasu mutane 25 keiko ta yi alkawarin ba da tallafi ga iyalan da annobar covid-19 ta shafa a kasar labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. A lokacin ziyarar aiki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai birnin Legas a yau, ya sake ba da umarni ga jami'an tsaro da su harbe duk wani ɗan ta'adda da suka samu ɗauke da bindiga nau'in AK-47. Buharin ya ƙara da cewar a 'yan kwanakin nan 'yan bindiga za su sha mamaki domin kuwa zai kare al'umman Najeriya daga ayyukan ta'addanci a ƙasar wanda shine alkawali da ya ɗaukan makansa. Wakilin muryar Amurka a birnin Iko, Babangida Jibrin na ɗauke da ƙarin bayani. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya furta hakan a ziyarar aiki da ya kawo birnin Lagos ya ƙara nanatawa kudurinsa ga jami'an tsaro da kuma rundunar 'yan sanda ta ƙasa da su harbe duk wani ko wasu mutane da suka gani ɗauke da bindigan AK-47 walau dai a yankin arewacin Najeriya ne ko kuma a kudancin ƙasar. yana mai cewa gwamnati ba za ta ci gaba da zira ido wasu 'yan ta'adda suna yadda suka so a birane da kuma dazukan najeriya ba shugaba buhari dai ya furta hakan ne a lokacin da yake kaddamar da wasu motoci 150 na tsaro da baburan hawa kimanin 100 da sauran na'urorin sadarwa da kuma na tsaro da gwamnatin jihar lagos ta ba da gudunmuwa ga rundunar 'yan sandan najeriya domin gudanar da ayyukan tabbatar da tsaro a birnin lagos da kewaye shugaban da ya yi amfani da wannan dama wajen kira ga sauran gwamnoni da su koyi da gwamnatin jihar lagos wanda ta daɗe tana ba da ta ga rundunar 'yan sandan najeriya da koya 'yan najeriya suka ji game da wannan umarni da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sake bayarwa na harbe duk wani dan ta'adda da ke ɗauke da bindiga alhaji ado haibu ɗan sudu wani mazaunin lagos ne. amma wannan magana da shugaban kasa janaral muhammadu buhari mai ritaya yayi na alkawarin a harbe 'yan bindiga a lagos ko kuma a najeriya ai ba sabon abu ba ne ya sha ba da waɗannan umarni inda an ga mutum da bindiga ak-47 kawai a harbe shi kuma a matsayinsa na shugaba dole ne ya ringa furta irin waɗannan kalamai domin bawa su kansa jami'an tsaro ƙwarin gwiwa da kuma nuna wa ainihin mutanen ƙasa da gaske yake yi sannan kuma da ainihin ƙoƙarin ganin yaya za a yi wannan rahin tsaro na ƙasar na a maganin sa gaba ɗaya da haka al'amarin 'yan bindiga ba al'amari ne wanne ke mai kyau ba ko waɗanne irin 'yan bindiga ne kawai ba wai ma sai fulani 'yan bindiga duk wani ɗan bindiga ba abin da zai jawo ƙasa illa tarzoma da tashin hankali. to sai dai ga mutane irin su alhaji ado sha'ibu dan sudu da ke da shakku shugaba buhari ya ƙara jaddada cewa wannan karan ba gudu ba ja da baya. bangaren sa dai gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ya bayyana cewa gwamnatin jihar Lagos ta ɗauki batun tsaro da muhimmanci shi yasa ma ta dade tana ba da ta ga harkokin tsaro musamman ga rundunar 'yan sanda na birnin Lagos a bangaren sa shi ma babban sufeto janar 'yan sandan Najeriya Alhaji Usman Alkali Baba ya kira ga 'yan sanda a Najeriya su tashi haikan wajen kare al'ummomi da dukiyoyinsu wannan ne dai ziyarar farko da shugaba Muhammadu Buhari ya kawo birnin Legas tun bayan da ya sake cin zaɓe a shekara ta 2019. Babin ya ci murai Amurka daga Najeriya. To Ubangiji Allah ya ba da ikon sauke wannan nauyin. A daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa kamfanin sadarwa na Twitter ya aiko mata da tawaga don neman sulhu da gwamnatin. Ministan watsa labarai na Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya ce daga yanzu ba za a sake barin kamfanonin sadarwa kamar su Twitter, Facebook da Instagram su aiki a ƙasar ba ba tare da sun samu rajista aiki ba. Amma ɓangare ɗaya masu sharhi a al'amuran yau da kullum na cewar ba girin-girin ba dai ta yi mai. Wakiliyar muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton nata. Ministan watsa labaran Najeriya Layi Muhammad ya ƙara jaddada cewa dukkanin shafukan sada zumunta a yanar gizo irin su Facebook da Instagram da WhatsApp da kuma Twitter da a yanzu haka ake takaddama akan dakatar da shi sai fa sun yi rajista kafin a bar su su yi kasuwanci a Najeriya. Our conditions have already laid out to you. you. You must register in Nigeria. You must be a corporate entity before you can do business in Nigeria. Because they are doing business in Nigeria. Whether it's Netflix, whether it's Iroko, whether it is uh, Facebook, Facebook, they are doing business in and they are making money and they don't pay taxes. Lai Muhammad ya ce barinsu da aka yi a baya ba tare da wani abu da ya shafi biyan haraji ba shi shine yasa suka kai ga yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari rashin ɗa'a saboda haka a yanzu sai sun bi dokokin ƙasar idan suna son su yi aiki a Najeriya. A lokacin da yake nazari akan wannan batu na ginda sharuɗa ga kamfanonin mu'amala irin su shafukan sada zumunta. Ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasarar Ibrahim Umar ya ce akwai yanki ina na nauyi da doka ta tanadar akan mahukunta. Sashe sashe na hudu kuma yake nauyi ne akan mu mu yi biyayya ga duk wani hukunci ko wani umarni wanda hukumomin nan da muke mambobi suka zarta a kanmu. Sannan na ƙarshe kuma aka ce mu taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da daidaito da adalci da kuma salama a faɗin duniya. To waɗannan su ne manufofin harkokin ƙasashen waje da Najeriya za ta dogaro a kan ta daidai da sashe na goma sha tara. To dai ga Muhammad Gwani wanda ke amfani da shafukan sada zumuntan ya ya ce 'yan siyasa ne suka kawo matsala a yadda suke amfani da su. Da yawa daga cikin 'yan siyasa da masu mulki lokacin da suke son bukatar suka biya sai irin waɗannan kafafe suke amfani da su. Ba su taɓa ganin baƙin abun ba ba su taɓa ganin aibin abun ba. Kuma mafiya yawan mutanen Najeriya musamman wanda suka je kusa da shugabanni na farkon su makwaɗaita ne makaryata ne ba sa son gaskiya duniya ce kawai a gaban su ba gaskiya da Allah ba ba su iya gaya ma shugabanni gaskiya. So tweetan nan economically ma'ana za ta yi affecting ɗin mu sha'anin tattalin arziki. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin ma'abota shafukan sada zumuntan da mahukuntan kasar da kuma waɗanda suka mallaki shafukan sada zumuntan kansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah ya samu dace. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman. Hukumar da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa a jihar Filato ta tabbatar da mutuwar mutane shida da dama kuma suna kwance a asibiti ana musu jinya bayan bullar cutar kwalara a ƙananan hukumomi bakwai na jihar. Jami'ar da ke kula da takaita yaduwar cututtuka a jihar Filato Madam Martina Alex Nuwan ta shaida man irin ƙoƙarin da hukumomi ke yi wajen daƙile yaduwar cutar ta kwalara. Mun samu barkowar cutar kwalara a plateau state tun a cikin watan biyar cewa akwai damuwa na amai da gudawa a ta gefen angon rogo angon rimi domin bayan muka duduba mun nemi abin da ake ce da shi rdt wato rapid diagnostic test wato test da ba zai dauki lokaci ba za a iya a yi shi da gaggawa a gurin so muka yi testin sai muka gano cewa hakika cutan cholera ne ya barko so tun daga lokacin dai har zuwa yanzu kowane rana muna samun rahoto mutanen da suke samun wannan cutan daga wannan lokacin dai zuwa yanzu mutane kusan 435 wanda wato aka shaida cewa sun zo da wannan damuwa na gudawa da amai a cikin wayannan mutanen mun rasa Eh, guda shida shida nan da aka rasa ba wai sun zo asibiti ne sai ya gagara eh, lura da su ba amma tun daga gida amma a cikin waɗanda suka shigo asibiti ba mu samu wanda ya zo har ya rasu ba domin in ka zo cikin gaga ka zo da sauri akwai taimako to da karamar hukumar just arewa akwai sauran kananan hukumomin da aka samu ballar cutar wannan kwalara eh kananan hukumomi guda bakwai akwai jos north jos south akwai barkin ladi akwai basa akwai jos east akwai riom akwai kuma bokos mafi yawa eh, jos south da jos north ne yawanci akan samu wannan cuta idan damina ta zo ne eh, akwai kudaje da sauransu ta yaya mutane za su kare kansu daga kamuwa da cutan kwalara wannan tambayan yana da muhimmanci sosai eh ana iya samun ciwon kwalera ko da wani lokaci ne amma baya samun kamar eh, barkowa kamar epidemic lokacin nan kika lura lokaci ne na 'ya'yan itatuwa musamman mangoro yana da jawo hankalin kuda lokaci ne kuma na su kamar kayan ganye lokaci ne kuma wanda abinci dai kamar su masara ya dan ragu don haka mutane sun koma kan wayannan kayan ganye da suka dan fito da kuma kayan itatuwa sannan ba wai cin wayannan kayan itacen da ganyen eh, ba kyau bane a'a yana da kyau amma yadda muke lura da shi shine zai kawo mana ko mu samu cutan kulara ko kuma ba za mu samu ba to kuda ne mafi yawa ma mai daukan wannan cutan daga kan bayan gidan wanda daman yana da kulara kuma bai je yayi bayan gida a cikin shadda ba yayi bayan gida a watakila jeji kuda ya zanna a kai sai ya dauka sai zo ya settle akan abincin da kai kake ci sai ya jefa kwayan kwalara a kai kwayan kwalara kuma kwaya eh, daya yana iya kawo illa a jikin mutum ko kuma kayi bayan gida a jeji ruwa ya wanke ruwan eh, bayan gidan da yana da kwayan cutan zuwa cikin rijiya ko kuma zuwa cikin rafi inda ake yin ban ruwa ma abinci ya wanke zuwa ciki to an zo an yi ban ruwa a kan ganyen nan kai ka zo ka sayi ganye baka shi isasshen lokaci da ruwa mai kyau ka wanke ba to za ka samu damuwa da shi haka so shi yasa a wannan lokacin haka muna cewa a lura wannan wanke hannu da ana ta ce corona amma wanke hannu yana ɗan taimako a kawar da cututtuka dewa fiye da corona kaɗai in dai ruwan shanka wanda kana ɗiba daga rijiya ko daga rafi ko kana tare ruwan sama ne muna ba da shawara a tafasar da ruwan nan a sa sha a cikin bukati mai marfi bukati mai tsafta mai marfi ya yi sanyi a wurin sai ana sha a bar kof guda ɗaya wanda shine na ɗiba ruwa kafin a ɗiba a zuba a wani kofi a share shi zai rage damuwa su ganyen nan da su mangoro in aka ɗiba kafin a ci a tabbata an wanke wankewa da ruwa mai kyau a wanke ba so ɗaya ba ba so biyu ba ruwa na ukun a zuba gishiri a ciki sai a dan bar shi ya dan zanna in ya dan zanna sannan can bayan minti biyar biyar zuwa goma sai a cire a yi amfani da shi ina alamominsa kuma wani lokaci ne ma mutum ya kamata ya garzaya neman magani alamomin cutan kwalera shine amai da zawo kuma amai da zawon nan yana nan yana zuwa dewa ba kaman eh, wanda watakila kana zawo yi zaka je ka dan yi dan daidai wani lokaci ka yi nishi ma ba wani abin da ya fita a'a wannan zaka fidda shi ne cikin daga farkon zaka yi shi dewa so wani lokaci na fari na biyu in baka dauki mataki ba sai ka ga ruwa ya kare a jikinka so ya kamata da momin ka fara ganin alama na zawo kar ma ka jira amai ko ka ga alaman amai kar ma ka jira zawo ka je asibiti aka je asibiti da wuri in aka je asibiti da wuri ana mai da ruwan nan zai taimaka mukan ba da shawara daga kaga kana zawo ko amai abu na fari ma ka yi ruwan suga da gishiri akwai ana sayar da shi a sachet a chemist ma a so mai sha kafin ma a isa asibiti. Malam Abdullahi Adamu shine mai unguwan unguwar rogo a cikin birnin Jos ya ce suna kokarin fadakar da jama'a kan hanyoyin kare kai daga cutar kwalara. akwai damuwa mutuka a cikin zuciyar mutane game da a wannan annoba na ciwon kwalara domin sai mutuwa ake yi yanzu nan dai a takaice za ki tarar da mutane a asibitocinmu a asibitocinmu na gwamnati da kuma na private duka jama'a suna kwance sakamakon wannan ciwo amma an samu rasa rai a wurin a sani na dai domin wani akan kai waɗansu asibitoci kuma kin san garin yana da girma amma mm. a sani na an samu mace-mace ko a cikin kwana biyu nan da suka wuce an samu mutane uku ko hudu sun mutu. To wani irin faɗakarwa kuke? Gaskiya wannan lokaci dama kowace shekara mukan haɗu da wannan annoba ɗin. To ganin haka ne muke faɗakarwa ko kwanan nan ma red cross sun zo mun zagaya da su guri zuwa guri mun tara mata jami'an red cross suka yi ta musu faɗakarwa kuma a masallatai ma mukan sanar da limamai su taimaka su rika faɗakar da jama'a saboda jama'a su rika kiyaye ciye-ciye musamman abin da ya shafi su eh, mangoro da sauransu mm. wanda kudaje ke bi. sannan kuma wannan magana da wanke hannu a ci gaba da wanke hannu kafin a ci abinci mm. to babban damuwanmu shine ruwan sha ruwan sha mun daɗe a unguwar rogo ba mu da famfo tun da aka yi wannan hanya a kowane lokaci muna kira shi mai girma gwamnan jihar filato gwamnan ladon ya taimaka mana a ba mu ruwa ba ki tarar da ruwan da jama'a suke sha ɗin ruwan ba shi da kyau kana ga kaman ta ina dai za a magance wannan matsala tun da dai a yanzu haka akwai mutane a asibiti da wani tallafi kuma za a basu. To alhamdulillahi mm. ah, wannan ciwo wanda yanzu za mu iya cewa ta gama kusan annoba wato babu tallafi illa gwamnati dukkan a samu rahusa game da abin da ake biya a asibitocinmu game da wannan ciwo na musamman kuma lalle lalle maganar ruwan nan da na faɗa yana da muhimmanci sannan kuma kwanakin baya gwamnati ta turo ana maganan cewa za a yi irin sokawai sokawai maimako irin bayan gidanmu nan da muke da shi ruwa yana gudana shi yake kawo mana ciwon sauro da sauransu to gaskiya inda za a taimaka a ce an samu kowane gida sun yi sokawai da za a samu saukin irin waɗannan annoban da ke addaban al'ummanmu. Wato kowane gida dai a ce sun samu masai ko kuma salga kenan. Yawwa, nan ne. Ƙwararru na ba da shawarwarin hukumomi su mai da hankali wajen inganta kiwon lafiyar al'umma don rage yawaitar cututtuka da samar da walwala wa 'yan ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Da haka muka zo ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. barkanmu da haɗe a wannan shiri na takaitattun labaran wasanni da farko dai fitaccen 'yar wasar kwallon tennis na duniya serena williams an yi wajerar da ita a gasar french open da ci shida da uku da kuma bakwai da biyar wata karamar yarinya ce 'yar shekaru 21 mai suna elina rabakin 'yar kasar kazak ta sami nasara a kan ita Serena din. ɗan wasan club din Manchester City Kevin De Bruyne ya lashe matsayin dan wasan da ya fi kowa a rukunin masu buga kwallo na kwararru manya na wannan shekarar a karo na biyu jere a yadda abokin wasansa da suke club guda phil ya lashe na fannin matasa 'yan wasa na wannan shekarar dukkanin 'yan wasan sun taimaka wa club din city nasarar da ta samu a gasar premier sau uku cikin shekaru hudu da kuma kofin carabao a ranar talata wannan sati kasar jamus ta ce za ta kyale 'yan kasashen ingila scotland da kuma wales shiga kasarta ba tare da sai an killace su ba su yi wasan kwallon kafa na euro 2020 din da cewa ana samun yawan bullar cutar corona nau'in delta a kasar birtaniya tawagar 'yan kwallon kafa na mata na kasar nigeria sun sauka a kasar amurka domin fafata gasar kwallo na kasashe guda hudu na wannan shekara kasashen ko su ne amurka jamaica da kuma kasar portugal a wata sabuwa kuma 'yan wasan kwallon hannu na mata a nigeria sun fara gasar neman cin kofin hannu da hannun hagu domin kuwa sun kwashi kashinsu ne hannun 'yan mata na kasar dr congo a wasan farko da aka buga a kasar kamaru kasar dr congo ta yi nasara a kan nigeria ne da kwallaye goma sha shida da talatin da shida Ƙungiyar kwallo ta Barcelona an ruwaito cewa ta shirya domin kawo ƙarshen raɗe-raɗen da ke yawo kusan shekara guda game da batun ɗan kwallonta Lionel Messi ta hanyar sabunta kwantaraginsa na shekara biyu. A dai hannun kuma, kula din kwallon ƙafa ta ƙasar Ispaniya Barcelona ta kammala sanya hannu don dangane da tsohon dan wasan Manchester City ɗan ƙasar Argentina Sergio Aguero. Tuni har ma Aguero an kammala aikin tantance lafiyarsa. agiro yana da shekaru 32 a duniya dan wasan da wannan shiri kenan za su haɗe wuri guda da lionel messi zai fara wasa wa club din barcelona a ranar 1 ga watan yulin wannan shekara a lokacin da kwantiraginsa da city zai kawo ga ƙarshe wasan sada zumunta na kwallon kafa na tsakanin ƙasa da ƙasa na duniya daban-daban da aka gudanar ranar talata ƙasar kosovo da ƙasar gini an tashi ƙasar gini na da ci biyu kosovo na da ɗaya zagaye na biyu tsakanin ƙasar kamaru da najeriya an tashi banza da banza sai dai idan za a yi tunawa a turmin farko ƙasar kamaru ta ci najeriya ɗaya da nema wasan da aka yi tsakanin ƙasashen poland da iceland kowace ta jefa kwallaye biyu biyu a ragar 'yar uwarta haka dai su ma ƙasashen benin da zambia biyu da biyu ne suka tashi gambia da togo gambia ta yi nasara a kan kasar togo da ce ɗaya da nema yayin da kasar morocco ta sami nasara a kan kasar ghana da ce daya babu ko daya abdulluha muhammad wani amurka daga bauchi a nigeria a daidai wannan lokacin muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. shugaban Amurka Joe Biden ya fidda yau Alhamis cewa gwamnatinsa za ta ba da gudunmuwar rigakafin coronavirus na kamfanin Pfizer guda miliyan 500 ga kasashe marasa karfi da masu matsakaicin karfin tattalin arziki guda 92. Amurkar ta yi hakan ne da nufin 'yantar da kanta daga sunan kasar da ke ajiye rigakafi mai tarin yawa Rahotanni da ke fitowa daga Myanmar sun ce hukumomi sun gabatar da sabbin tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa a kan shugaba Aung San wadda aka hamɓarar da gwamnatinta. Akalla mutane sha ɗaya ciki har da yara takwas suka mutu bayan da wani gini ya ruguzo kan wani ginin a Mumbai a daren jiya Laraba a cewar jama'an ƙasar. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan daren naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe shida na asaba agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikinmu dauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Bis salam.